anna ahlal kitabi da a ce yahudu da nasara amanu sun yi imani al'imanu lazi talabahu Allahu minhum irin imanin da Allah ya nema su yi wa min ahammihi yana cikin abin da yake muhimmanci a cikin imanin da aka nema su yi الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أمروا بذلك في كتب الله المنزلة عليه معنى يهودا أتكل للتافن akwai sufofin manzon Allah sallallahu alaihi kuma cikin littafin su an umurce su su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi su ba da gaskiya da shi su kuma bi shi haka nasara a cikin littafin su akwai sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma littafin ya umurce su da su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma bi shi to sai suka kiya to shine aka ce walau anna ahlal kitabi amanu da sun yi imani irin imanin da aka nema gare su shine cikin imanin da aka nema gare su yadda da manzo Allah su bi shi wattaqau ay al ma'asi suka kauce ma sabon Allah a cikin sabon Allah akwai shirka da suke yi to da sun yi haka la kaffarna anhum sayyi'atihim Allah ce da mun kankare musu laifuffukan wala adkhalnahum jannatin na'im da mun shigar da su aljanna aljanna aljanna ta ni'ima sa'annan kuma sai Allah madaukakin sarki ce walau annahum aqamu taurata to irin waɗannan matsaloli fa matsala ta farko tana da sauki dangane da musulmai amma wannan matsala ta biyu to she musulmi ya san meye matsayin shi a ciki walau annahu da a ce su ahlul kitabi yahudu da nasara aqamu taurata wal injila da sun tsayar da attaura da linjila yadda aka ce su yi wa ma'unzila unzila ilaihim min rabbihim da kuma abinda aka saukan musu daga ubangijinsu yana cikin abinda aka saukan musu alqur'ani kenan ko la'akalu min fawqihim wa min tati arjulihim da Allah ya saukar musu da arziki Allah ya kwararo musu ruwan sama ya bulbulo musu da sa'annan kuma ya ba su rai da abinci da komai da komai kinaya ne da cewa Allah zai yalwata musu arzikinsu sai aka ce minhum ummatun muqtasidatu kada ka tsammanin cewa dukkan su ne ke da wannan lalaci cikin su akwai na kwarai kaɗan kama abdullahi dan salami da sa wa kathirun minhum sa'a ma ya'maluna da yawa a cikin su aikin da suke ya munana to abin la'akari anan shine walau annahum aqamu tawrata wal injila da a ce sun tsayar da attaura da linjila da aiki da shi yadda ya kamata to in ya zamana yahudu ba su tsayar da attaura yadda ya kamata ba saboda sun ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ki imani da shi nasara ba su tsayar da linjila yadda ya kamata ba saboda sun ki imani sun ki sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ki su bi shi to musulmi kuma fa musulmai me ya kamata su yi dangane da alqur'ani yaya za a yi a ce musulmai su ma sun rike alkur'ani sun tsayar da shi sun yi aiki da shi don su kauce ma hanyar yahudu da nasara shine abin da zai zo gaba insha Allah ya kai manzanmu mai girma ballir ka isar da ma unzila ilaika min rabbika abinda aka saukan maka daga ubangijinka abinda ake nufi kenan ai ma annahu an yuballiga jami'a ma anzalahu Allah alaihi ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana ce masa ya isar da duk sakon da aka saukar masa kada ya boye komai kada ya rage komai la yaktumu minhu shay'a wa fihi a cikin wannan magana aya dalilun ala annahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai boye komai ba bai yi asiri da wani ba ya ce to shi kenan ya alkur'anin an sauka muku amma ko ahlul bait ku zo muna da wani abin daban da zamu yi ta yi aka ce ko ɗaya babu ولهذا ثبت في الصحيحين شيسا يا كبت أتكين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها لقد أنا عائشة الله كلمة الداتش قالت تشي من زعم دون ديرية سوى أن محمدا سوى محمد صلى الله عليه وسلم katama shay'an min alwahyi faqad kazaba duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya boye wani abu na wahayi yayi kariya tabbas yayi kariya an fahimta wa fi sahih al-bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari min hadisi abi juhaifa wa ibn abdullah as-suwani qala قلت لعلي بن ابي طالب shi wannan bawan Allah shi tambayi sayyidina aliyu ba san aliyu ahlul bait ne ko hal indakum shay'un min alwahyi mimma laysa fil qur'an kuna da wani abu da aka kebance ku da shi wanda ba cikin alqur'ani fa qala la a a wallazi alhabbata wa bara'a an illa fahman yu'tihi Allah rajulan fil qur'ani yace a'a. sai dai fahimta da Allah zai bai wa wani bawa a cikin alkur'ani amma muna a ce muna da wani abu daban da ba cikin alkur'ani yace a'a wa ma fi hadhihi sahifa da abin da ke cikin wannan sahifa qultu wa ma fi hadhihi sahifa yace me ke cikin wannan sahifa abin abinda manzo aka rubuta yace al-aql ma'ana diya manzo Allah rubuta musu diyan kaza diya kaza kaza wa fikakul asiri dan an riba shi bawa a ɗan tashi wa Allah yuqtalu muslimun bi kafirin da kuma cewa kada a kashe musulmi da kafiri to sai ce wa in taf'al in harafin da Allah ya amfani da shi kenan nan in lishak akwai bambanci tsakanin in da iza إذا للتحقق إذا جاء نصر الله إذا جاءك المنافقون أما إنك جاءت إن أكوي شكا جني إما بك أي كتابة in zai yi ka aiwatarwa baka aiwatar ba don kai haka kuma ballakta risalatahu to sai Allah ce wallahu ya asimuka minan nas Allah madaukakin sarki zai kare ka daga mutane tsoron abin da ke hana mutum malami ya isar da sakon annabi ko annabi ya isar da sakon da Allah ya ce mishi tsoron mutane kar a kashe shi kar a kama shi kar a hana shi kar a talautar da shi kar a kore shi kar wa'annan duk baki daya sai Allah ce wallahu ya asimuka minan nan Allah zai kare ka daga mutane shi yasa ka saki ranka ka faɗi abin da Allah ya faɗa yadda Allah ya faɗa a inda Allah ya faɗa lokacin da Allah ya faɗa kada ka ji tsoron komai da ana tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu yi masa gadi da aka saukar da wannan aya wallahu ya asimuka min nas yake kowa ya je zaman shi kowa ya tafi sa gidan shi ko kyale shi yasa suna tafiya da aka wani bi aka yada zango sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wa karkashin bishiya ya kwanta sai ya rata makamin sa takobin sa yana cikin bacci sai wani balarabe ya zo sam sam sai zo a hankali sai zo ya kama takobin sai ta da manzo Allah ya ce wa zai kare ka daga niyyar wa zai kare so uku yana fada sai manzo Allah ce Allah yana fada sai takobin ya fadi a hannunsa sai manzo Allah ya dauka ce kai kuma fa wai zai kare ka da ni sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kalma me yasa ya faɗe ta takobi na hannunsa da duk niyyar da ya zo da ita manzo Allah na cewa Allah sai takobi ya fadi a hannunsa wai buga takobi wai buge takobin ya akai to sa'an sai manzo Allah kuma ya dauki takobin ya san cewa wannan bawan Allah da Allah ya kare shi daga takobi a hannuna ya ɗauki takobin to in na yi wasa yanzu me zai faru ce kai kuma waye zai kare ka da ce Allah sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abin da ke faruwa kenan ko to sai aka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koyi komai ba kuma ya faɗa har abin da ya shafe shi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce ya kul kaza ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi marrata azwajika abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى matsaloli da yawa da a ce zai yi a boye wani abu da an boye amma yadda ya zo haka manzo Allah zai fito da shi shi kenan kuma ba abin da zai faru eh wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas Allah maɗaukakin sarki shi zai kare ka daga mutane inna Allah la yahdil qaumal kafirina Allah maɗaukakin sarki ba zai shiryar da kafirai ba har su samu dama su illata ka ko su kashe ka ko su menene da menene matsalar abin da ke gudana a ciki Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan ya zo ya mutu kafin risalar ta cika ko ya aiko shi ne da sako ba zai taba barin duniya ba sai wannan sako ya cika ba zai taba barin duniya ba sai wannan sako ya cika wanda wannan sako ya cika alayhi wa akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ba shi kenan ba to shine ba dau lokaci ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muhim abin da aka aiko shi ya yayi ya cika to me kuma zai zauna kuma cikin duniya yayi me zai zauna cikin duniya yi an ɗauki wuta ba ruwa ba abinci ba tsaro ba menene da menene da menene dan Allah in ka san matsayinka a lahira yau in ka mutu aljanna zaka shiga za ka kai magarba a Najeriya yau ba za ka kai magarba ba a Najeriya to amma rashin sanin makoma to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san makomansa ya san makoman matarsa ya san makoman sa ya san makoman sa shine ma yake musu bishara wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne to ni ina cewa wani dan aljanna ne kuma ni ban san matsayina ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ce ya Bilal jiya na shiga aljanna an shigar da ni aljanna ko da na shiga aljanna sai na ji motsin takalmi ka gabana mana ya riga manzo Allah ya tarar da shi a cikin eh ina son ka faɗa min wani aiki me kake tsammani kai Allah kai Allah ya baka wannan daraja Bilal yi tunani azumi ne ko zakka ne ko haji ne ko menene sallah dubu ne a cikin dare ko menene sai ce abinda nake tsammani nake kyauta zaton zai bani wannan matsayi shine duk sa'an da na yi alwala a duniyar nan ta Allah sai na yi sallah raka'a biyu duk sa'an da na yi alwala sai na yi sallah raka'a biyu shi mu zalla shi abin da ya baka wannan matsayin kiri shi sa ya zama sunna raka'atay wudu duk sa da mutum ya tashi alwala sai sallah raka'at wa ya ta wannan sayyidina bilal wa ya tabbatar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin bilal ya tabbatar da wannan ya zama sunna ko ko mai tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sunna ita ce abinda aka danganta ta zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin to ya wannan yana cikin mai as-sunnah taqririyya da a ce da ya faɗi aka manzo Allah ce a bi bid'a jin ranka to shi kenan bai zama sunna ba kenan an fahimta to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina Abubakar dan aljanna ne sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali Sa'ad Sa'id ibn Auf Talha wa Zubair duk wayannan aka ce ba mala yace ba Allah yace Sa'ad Sa'id ibn Auf Talha wa Abu Ubaidah wa Zubair sadatul ghurar da ake kira alburra ba yace wa'annan ɗan aljanna ne to na na fatima ina al-Hasan wal husayn ina matsayin su na na aisha ne makomanta na na hafsa na na ummu salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk suna tare da shi ba shi yasa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sauda sai ta ga ta tsufa amma manzo Allah baya bukatar ta yana so ya sake ta sai ta je ta tsaya hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah na sai yanzu ka na so baka bukata ta kuma na san tunanin ka shawara ka tunanin ka so kake ka suke yanzu ni abin da nake so na saura cikin igiyan aurenka don matan manzon Allah da suka suka rayu da shi har aka bar duniya inda manzon Allah yake nan suke kaga sai ta zabi lahira da duniya sai ta yi abin da yana yi mace wahala sai ta sai to da hankalinta ko sai ta ga rayuwar nan da ake ciki dai yana na aisha ita ce taurarin take manzo Allah ya fi kaza kaza kaza kaza za sai ta ce girki na kwana ta na ɗauka na bana na aisha in aka yi lissafi wannan wannan wa hada da na aisha ina so na zamo cikin karkashin ta har mu hadu a sai manzo Allah ya me sai manzo Allah ya yarda da haka ta hakura da haƙƙinta na jin daɗi da morewa a cikin aure saboda ta samu ne ta samu lahira saboda ta samu lahira abinda ake so kenan a yi hankali hankali shine abinda ya kautar da kai daga halaka to a wannan matsalar da a ce ba hankali za a yi aiki da shi ba zuciya za a yi aiki da ita da fushi za ta yadda dan me zan dauki kwana in ma saki za a yi a sake ni so dubu na yadda mace za ta yi haka to amma ita ta san in tana karkashin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar lahira inda manzon Allah yake haka nan take aljanna sai ta zabi lahira akan duniya sai aka dauki jirgin ta ko kwananta aka ba na Aisha shin kenan ayi lissafi in ɗaya ɗaya ake yi na Aisha kina da biyu in bibi ake yi na Aisha kina da hudu dan uku ko ake yi na na aisha kina da shida in hudu hudu ne na na aisha kina da takwas to shi ke nan sai me ba ta rayu ba ta rayu kuma ranar rayu insha Allah za ta shiga aljanna riba ta ci ko kasara ta yi riba ta ci sai sa dole ka saba masa zuciyarka don ka samu yarda Allah madaukakin sarki qul ya ahlal kitab abinda ido shi ke kallo daban abinda kwakwalwarsa ta karanta daban haka alkur'ani yake yasa da lokaci yana ce lahum shi a ce a ce shi wa amila salihan haka ake yi mutum na kuskure sai a kada shi ba wanda alkur'ani bai karfin sa ba abadan magana ce ta Allah dauke sarki sai wanda Allah ya rufa asiri ya iya ko aha ka kace ya ahlal kitabi ya koma zuwa littafi lastum ala shay ku ba bakin komai kuke ba yahudu da nasara in ya zamana rashin aiki da littafin su ya sa sun zamo ba bakin komai ba a wajen Allah to al'umman al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba su yi aiki da alkur'ani da sunnar ba suna da daraja wajen Allah العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قل كتيد سو يا أهل الكتاب يا قوم زوال الكتاب سوى كنا يهود نصارى كو لستم على شيء كوا باكين كو ما با كوبا كوا كوكي با كوا كوكي با حتى تقيم التوراة والإنجيل هل سيكون تيرد التوراة والإنجيل كوي تيردا سو دكيو كوي أيكي دسو su ne za su fara muku tattalin arziki siyasa aikin soja aikin ɗan sanda aikin kaza aikin kaza aikin kaza in ba ku ɗauke su kun yi haka ba ku da banza duk ɗaya kuke a wajen Allah madaukakin sarki saboda darajar ku da ɗaukaka ku shine littafi ɗin wa ma unzila ilaikum min rabbikum da abinda aka saukan muku daga ubangijinku abinda aka saukan musu daga ubangijinsu shine a taurada da lijira kadai da alqur'ani da alkur'ani in ya zamana yahudu sun yi sakaci da attaura nasara sun yi sakaci da injila to musulmai sun yi sakaci da alkur'ani shi sai zama yana da kyau wajen allah zai zama allah lada allah zai ba su sai allah ya ɗaukaka su ya ba su ɗaukaka har abada abin da ya shafi ma jaza alal misli ja'izun alal mumasili kenan ko ma jaza alal misli ja'izun alal mumasili yahudawa ba su yi aiki da attaura ba sun zama a banza a wajen Allah haka linji nasara ba su yi aiki da linjila ba to musulmi musulmai in suka yi sakaci da alkur'ani ba su ɗauke shi ya zamo su ne shi ne ke tsara musu dokokinsu na shari'a dokokinsu na zamantakewa auratayya tsare-tsare su baki ɗaya in ba su yi aiki da wannan ba su ce su samu ɗaukaka wajen allah madaukin sarki har abada har abada ba za su samu ɗaukaka ba an fahimta wala yazidanna kaseeran minhum ma uzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufran da yawa a cikin su za su ƙara kafirci da zalunci da keta haji akan abin da aka saukan maka saboda haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fala ta'sa kada ka ji damuwa kada ka yi ji tsoro kada ka damu alal qaumil kafirina kada ka damu da kafirai din nan ba abin da za su iya maka saboda an karanta ka ce wallahu ya'simuka minan nas sai Allah ce innal ladzina amanu tabbas ka sani waɗanda suka yi imani da bakinsu imani bai tabbata a cikin zukatansu ba sun zama munafukai kenan ko na hadu da yahudawa wasabi'una da sabi'awa wata aqida ce wan nasara da nasara man amana billahi man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah a cikin su kuma da ranar lahira to imani ba a yin imani a tsaya hakan nan ya tabbata mutum yana da imani mana imani ka yadda da Allah da manzannansa da littattafansa da ranar lahira to wannan imanin da suka yi shine zai shiga ya tsarkake gabobinka shine zai shiga ya tsarkake ajihunka shine zai shiga ya tsarkake komanka ya sa ka ga yanzu yanzu sallah ba ta maka wahala zakka ba shi maka wahala sadar da zumunci ba shi ma wahala kyautata ma iyalanka ba shi maka wahala imamijin biyayya ba shi maka wahala ka kyautata ma makotarka ba shi maka wahala duk waɗannan imani shi ne zai sa a samu amma in aka yi iddi'a'in imani ba ga amalin salihun ba to ka tabbatar da imani din nan shi ma fitilarsa akwai ma'ana karan zai ya kare ma'ana haske ya mutu matukan imanin na da haske abinda zai gyara zai tsarkake zuciyarka duk abinda ba shi da kyau sai ka ga ba ka so ba shi da daɗi ko da shaidan yarin ga kai sai ka tuba sa'an na wannan imanin shi ne zai tsarkake gabobinka duk baki ɗaya ya sa sallah ba ta da wahala a wajenka alwala ba ta da wahala a wajenka zakka ba ta da wahala a wajenka yin haji da umara kyautata ma iyaye kyautata ma makota duk wayannan ayyuka ne na imani in imanin da gaske ke to sai ga wayannan sun zama suna da sauki a wajenka wa amila salihan shi yasa sai in ayi aiki na gari amma kana da'awar imani Allah madaukin sarki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr sai ce me illal ladzina amanu sai ce me sai da aka hada in ba haka ba Allah da ya halicci dan adam ce innal insana tabbas dahil babu ko shakka ba tantama dan adam inda yake lafiya husrin yana cikin wata irin hasara mai girma sai Allah ya toga ce illa ladina amanu sai wayanda suka yi imani Allah ya tsaya anan sai kara ce wa amilus salih sai yi aiki kuma na gari وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا بالصبر وعمل صالحا Fala خوف alaihim. ba sa jin tsoron Allah madaukakin sarki zai kama su da abinda ba laifin su ba ba sa jin tsoron kaza kaza kaza wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba Allah ba zai sa su shiga cikin bakin ciki ba don ba za a kama su ba a sa su al'uta ba to iqra laqad akhadna mithaqa bani isra'ila tabbas mun yi alkawari da bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusulan muka aika musu manzannai kullama ja'ahum rasulun bima la tahawa anfusuhum duk sa'an da wani manzo ya zo musu da sabanin abin da ya saba ba zukatansu farikan kazzabu sai su karyata wa'insu kamar da su karyata annabi isa wa farikan yaqtuluna nan kuma sai ka ga wayansu su suna kashe su kamar yadda suka kashe annabi haya da annabi annabawa da safe zuwa yamma sai su kashe annabawa masu ɗimbin yawa wannan yahuda wajen su ba ba wani aiki ne mai wahala ba ko wa hasibu sai suka zaci cewa Allah ta kuna fitna saboda suna cewa na nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu to kenan Allah ba zai jarrabe su ba a cikin rayuwar duniya ba a'a sai suka kauda kai suka rufe idan su suka toshe kunnayen su fa'amu mu. sun mataballahu alaihim sa'annan sai suka tuba sai Allah ya karbi tubansu sun ma'amu wasan musa nan kuma suka kau da kai suka rufe idansu suka toshe kunnayensu ba sa son ganin gaskiya ba sa son jin gaskiya kafirun minhum wallahu basirun bima na Allah madaukakin sarki yana sane da abin da suke aikatawa aka ce ولم يكتفوا بتكذيبهم أي بس إصد قرية من ظن الناس با وإنما قال وفريقا يقتلون سيتي وأنسو تكنسو سنا كشي متاننسو famin man kazzabuhu isa wa amsalahu sun karyata annabi isa da kama kamancinsa min al-anbiya'i wa min man qataluhu zakariya wa yahya sayyidina zakariya sayyidina yahya sun kakkashe su ikra لقد كفر الذين قالوا faƙaɗi kafaran lazi na ƙalu inna Allah huwa almasihu ibn Maryam tabbas waɗanda suka ce Allah shine ne almasihu ibnu Maryam sun kafirce bi nassin Ƙur'an. wa ƙala almasihu annabi Isa ya ce ya bani Isra'ila ya ku ya ‘yan annabi ya ya ku bani Isra'ila wa ubudullah rabbi wa rabbakum. ku bautata wa Allah maɗaukakin sarki ubangiji na kuma da ubangijin ku haka annabi Isa mas'alarsa take annabi Isa da annabi Musa akwai a cikin iya da sakon annabi Musa ya hadu da Yahudawa ne yahuda kuma allah ya sani ya ce da zukatansu ba ke kasassun zukata ne da su ba laushi ko kana a cikin zukatansu ya ce ya kaumi lima tu'zuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum dan me kuke min azaya kuma tabbas kun san ni manzo Allah ne zuwa gare ku annabi isa kuma yace wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrati wa huwa kiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad akwai bambanci tsakanin tallata aiki a wannan wurin. ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum akwai zafi ko ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin a gaskiya zai suka ce wannan sihiri ne bayyananne to sai malamai suka ce wannan maganar ma tana nuna cewa ba su da hankali ba sai an nemi ayoyin alkur'ani ba a ta wannan magana in kuka ce manzon Allah sihiri ya ya sihirce mutane ne suka bi shi to me ya hana shi ya sihirce kuku ya aka yi kuka ki sihirtuwa da a ce matsalar ta sihiri ne ya sihirce su kuma sai ya sihirce ku ya aka yi ku bai sihirce ku ba a hankalce ma ya nuna ce yana nuna hankali ma na nuna cewa ba ku san abin da kuke ciki ba wata kuke yi ba ce mai sihiri ne ya sihirce su ne suka bi shi ku me ya hana ya sihirce ku inda da sihiri yake yi da kuma ya sihirce ku ai tunda kuna da taurin kunne kuma kuka fi cancanta a yi muku sihiri to shi aka ce al'amarin ba sihiri bane ko to shine annabi isa kenan ya bani isra'ila zan ci tuka annabi isa duk za ga sanyi ke ciki so da yawa za ga maganganu su sanyi ke ciki saboda nasara annabi musa kuma za ga lannu min laka hatta na rallaha jaharatan ba haka bane ba matsalar su tana da karfi sai sa annabi musa ya sha wahala sosai sosai ya bani isra'ila ya ku bani isra'ila a'budullaha rabbi wa rabbakum ku bautata wa Allah maɗaukakin sarki wanda yake shine ubangiji na kuma ubangijinku in ya zama na ubangiji na ne ni bawansa ne yaushe zan zamo shi ko ɗayan uku ko ko juz'i bangare ne daga shi a hankali ma ba zai ɗauki wannan ba innahu cewa shi yadda al'amarin yake mai yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna tabbas Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu nar makomansa wuta wa ma zalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka ranar lahira da za su hana su shiga azaban Allah ba su da mataimaka da za su kare su daga azaban Allah laqad ikra laqad salasa tabbas waɗanda suka ce Allah shine ukun na uku shine Allah Isa Maryam su waɗanda guda uku su ne suka ce ilahun wahid shi yasa zaka suna yanda suke cece suna yi kenan Allah Isa Maryam suka ce Allah Isa Maryam Allah uku kenan ko suka hadu kuma suka zama Allah daya ma'ana uku so ɗaya shi ne kuma kewa da ɗaya ke nan maimako ya zama uku a cikin hankali ko yasan san uku so ɗaya sunan shi na uku a wani Allah Isa Maryam a ilahun wahid amin shi su shafa laqad kafara allazi na kalu inna salisu salafatin wa ma min ilahin illa ilahun wahidun babu wani abin bautatawa a bisa cancanta sai ubangiji Allah ɗaya wahidun wa illam yantahu amma ya kuluna in ba su daina fadar abin da suke fada ba la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim tabbas azaba mai radadi zai sauko akan su kenan afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu ba za su tuba zuwa ga Allah Allah karbi tuban su ba su nemi gafara Allah ya gafarta musu ba wallahu ghafurur rahim alhali ko Allah shine mai yawan gafara shine mai yawan jin kai to sai Allah madaukin sarki ya kawo magana yanke bayan wancan yanke mal masihu ibn maryama illa rasulun mal masihu ibn maryama illa rasulun wannan usulubin kama ce innamal masihu ibn maryama rasulun shine ai almasihu ibn maryam ba kowa bane ba komai bane sai dai manzo kawai manzon Allah ne kadai qad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun shure gabanin shi wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma ita ce siddiqa take kai makafi maka da ke makamin siddiqai siddiqiyya kenan cikin manzo al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mm, sayyidina abakar shine kai wannan matakin siddiqa daga wannan matakin shine an shiga kuma matakan annabci kenan sa'annan manzanci manzanci annabci siddiqa fi maqadi eh, siddiqi inda malikin muqtadir kenan siddiqa mai yawan gaskiya mai fadar gaskiya mai son gaskiya mai gaskata gaskiya ita ce matsayinta kenan siddiqa shine matsayin sayyidina abubakar a wannan al'umma a siddiq yace fasidku fil ghari was-siddiq ma min fasidku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai yawan gaskatawa shine sayyidina abubakar kenan lam ma min kana ta'ama sai annabi isa da mahaifiyarsa sun kasance suna cin abinci wanda yake cin abinci yana bukatar abinci don jikin shi gino yana jin yunwa yana neman abin da zai sha inda in ba ba ci abinci ba rayuwa ba za ta yi ba sai kuma ya ya zama Allah a hankalce ma ai wannan matsalar ba za ta tafi ba kenan to amma da yake al'amura ne duk sa'an da aka bar tsarin Allah an shiga bangaren rashin hankali ke duk sa'an da ka ɗauki tsarin Allah kana tafiya da'iman kana yi kana la'akari da imaninka ta fi kowa hankali a duniya unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayat al-ayat kalli yanda muke bayyana musu ayoyi ayoyin da yake sai akwai ayar da ba sai an bayyana maka ba kai da kanka za ka sani akwai ayar da sai an bayyana maka tukunna ka iya fahimtarsa ayoyin da suke ba sai an bayyana maka ba ya aka yi ya aka yi fita to da yake kawo su zai akwai ayoyi da kai da kanka za ka fahimce su ba sai yi ma bayani ba akwai ayoyin da sai yi maka bayani ka fahimce su an gane ko shi ne muka kawo misali jiya mutum yana tafiya cikin tsakiyar daji ko jirgin sama je aje tsakiyar daji yawa ya gari ba ruwa ba abinci ba komai ya yi zulumi har ya gaji bacci ya kama shi ya ɗauke shi ya yi bacci yana farkawa sai ga teburi da abinci duk abu mai daɗi ga shi teburi ɗin nan da ruwa da lemu da mai da mai baki ɗaya duk yin da yake ji kafin ya taba wannan abinci sai ya tunani wa ya kawo wannan ko sai an bayyana masa sai an ce mishi kai ka tambaye a'a wannan tambayar dole za ta faru a cikin kwakwalwarsa ya aka yi wannan ya zo nan wa ya kawo wannan a wannan abin ashe bai isa ya kai shi ba kenan wani ya yi shi wannan kuma sai an ce ma mutum sai an bayyana ma mutum a'a ba sai an bayyana ma mutum ba ya sani shine jiya muka bayi muka faɗa balarabe yana tafiya a cikin daji sai ga taro sun rakumi sai ga sawun rakumi hanya alama na tafiya sai ce alba'aratu tadullu ala al-ba'ir البعرة تدل على البعير ما هي البعرة ترى البعرة تروس راكمي هنا نونا تيوا أقوي راكمي تروس سيكنش iya aka yi ma ya bambanta ya san wannan ta sun rakumi ne wannan nasa wannan na rago wannan na tsinci wannan mene ne ya ce wan alba'aratu ta dullu alal wal asaru ta dullu alal mashi wannan alaman tafiya akwai alama ai tafiya a nan in aka je can aka kama hanya sa'an nan sai kalli sama sa'an nan kalli kasa ya ce sama da duk abin da ke ciki da kasa duk abin da ke ciki ba za su tabbatar da cewa akwai Allah guda ɗaya ba wannan sai an karantar da shi sai ya shiga makaranta a'a wannan alama ce da ba sai ai ma bayani ba da kanka za ka sani kun manzur anna yufakuna sa'annan kalli ka kalla ta ina ake sarrafa su daga barin karban gaskiya ikra قل كتشيد سويا من الله صلى a عليه وسلم أتعبدون من ma la miliku lakum darran wala naf'a yanzu sai ku rinka bautatawa wani koma bayan Allah wannan abin da kuke bautawa din nan baya mallakan ko ba zai iya cutar da ku ba ba zai iya amfanar da ku ba wannan hankali ma mecece ibada ibada shine yi kaza kar ka yi kaza in ka yi kaza zan baka kaza in baka yi in kai kaza zan baka sakayya kaza ba shine ibada ba to waɗannan abubuwan da kuke bautawa gumaka ɗin su suka ce muku bautata musu sun nuna muku tsarin da za ku ku bautata musu sun bayyana muku wanda ya bautata musu za su sashi aljanna wanda ya saba musu za su wuta ko ɗaya bai faru ba to ta ina suka cancanci a bautata musu ibada ita ce tsari ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza wannan gunkin kai ka fi shi amfani tunda kai kana iya magana shi baya iya magana bai taba tsara ma ce ga yadda zaka ta mishi ba bai taba ce baka sakamakon wanda ya bauta ta mishi zai sa shi kaza wanda ya saba mishi zai sa shi kaza ba to gumaka da ba su da tsari da ba su da sakamako inda za su saka ku kuma yi amfanin ta musu ba za su cutar ba za su ba za su cutarwa ba ba za su yi amfanarwa ba wallahu Allah maɗaukakin sarki huwa shine as-sami'u mai ji duk abin da ake fada al masani da duk abin da ke gudana a cikin uh, halittarsa baki daya akan haka Allah shine ya cancanta a bautata masa duk wani Allah bai cancanci a bautata mishi ba to sai dai abin da kake bukata kasan shine mecece bauta ya ake bauta me bauta din in ka san shi to za ka iya kaɗaita Allah a cikin ibada imaninka ya cika to shi ne za ka shiga aljanna insha Allah amma in ba ka san ce ibada me bauta ba to kana cikin tafiya kana cikin tafiya kana bauta wa Allah sai ka zo ka bauta wa nan Allah kana cikin tafiya kana cikin sai ka samu kanka kana bauta wa nan Allah ta inda ka sani ko ta inda ka sani ba sai yasa ashe abin da yafi maka muhimmanci a cikin rayuwarka ka san cewa Allah ya halicce ka don ka bautata masa ne to me ce bauta ya ake yi wa ake wa ya ake abauta wa wani Allah ya ake bauta to in ka karanta waɗannan abubuwa ka bi inda aka sassan waɗannan aka bayyana maka sai ka zo kana tafiya ala basirati sai ka tafiyar da rayuwarka har rayuwarka duk baki daya daidai wa daida babu shirka ciki komin kwatankwacin jankiya shi saboda shirka din nan tana da hatsari baki daya tana da hatsari zafi komai hatsari fa shirka إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولقد أوحي إليك تبس أيمك وحي وإلى الذين من قبلك دزوا كما وإن دستغباتيك مئكتي لئن أشركت أين ما بيتي إذا لئن والله إن للشك تبزيفا ربكي ba a manzon Allah game da manzon irin wani abubuwa sai ka ce an kawo harafin da ke nuna shakka ba tabbas ba la'in wallahi da zai yi kai shirka kai shirka la na amalu aikin shekara biliyan da kai sai kai shirka kwatankwacin jan kiyashi yanzu duk aikin ya rushe ya faɗi kenan la'in in ashrakta la yahbatan na amaluka wala takunanna min al-khasirin bal Allah fa'bud wa kun min ash Allah kaɗai zaka bautatawa sa'annan kuma ka zo cikin ka zamo cikin masu godiya to in ya zama da shirka na da wannan hatsari to sai bincika menene mai cece shirka menene tauhidi ya ake shirka ta shiga cikin aiki ya ake mutum ya samu ya kadaita Allah wajen sarki don ya tsira da addinin sa to shine sai ka binciki waɗannan abubuwa in ya zama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yafi kowa kadaita Allah da yafi kowa bin Allah rayuwarsa duk bin Allah ne aka ce in yayi shirka ko min kankantarsa duk aikin da aka yi da su rushe kenan to kai kuma fa kullum za a tashi da safe a yi alkawari tsakaninka da Allah Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kana alkawari kenan tsakaninka da Allah fa muna karanta Allah ya dauki ya karbi ya yi alkawari da yahudu da bani isra'ila Allah ya karbi bani kai da kanka kake tsayawa ka ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah ubangijin talikai ar-rahman ar-rahim mai jin kai mai kyauta ar-rahman mai gamammen jin kai duniya da lahira duniya Allah yana ba musulmi yana ba kafirai ar rahim mai ke babban jin kai a lahira duk jin kai Allah madaukakin sarki ranar lahira kafiri ba shi da ko da kwatankwacin jinkiya shi maliki yawmid dini mamallaki ranar tashin alkiyama ma'ana duniya Allah ya mallaka ma wannan kaza kaza wannan kauye kaza wannan uwa kaza wannan gida kaza wannan yana mallaka hularsa wannan rigarsa wannan takalminsa wannan mota wannan matarsa wannan duk Allah ya raba ya muku amma ranar lahira Allah sai karbe mulkin duk bakin sai ma an kai ranar lahira duk mulkin karen da ka mutu sai ya ja a ji a saka ka cikin kasa a rufe ina mulkin yake babu sai ranar lahira Allah ce limanil mulkul yawma to sallah asuba za ka karanta fatiha sau biyu sallah azhar su hudu nawa kenan shida sallar la'asar su hudu nawa kenan goma sallar magariba su uku nawa kenan sha uku sallar isha su hudu nawa kenan sha bakwai mafi kiwiya a cikin musulmai kullum sai ya tsaya gaba ga zatin Allah ya dau alkhairi shi goma sha bakwai kullum mafi karancin musulmi ko mafi kiwiya a cikin musulmi wanda ba ba walha ba ba walha ba tahiyatul masjidi ba biyu kafin azhar biyu bayan azhar ba biyu kafin la'asar ba biyu bayan magharba ba biyu bayan isha ba qiyamul layli ba shafa'i ba utri ba komai sallan farilla kadai zai yi shine so goma sha bakwai zai tsaya gaba ga zatin ubangiji yana daukar alkawari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu akwai bambanci tsakanin na'buduka wa nasta'inuka da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu na'buduka muna bautata maka za a iya cewa ko muna suna bauta ma wani Allah nasta'inuka muna neman taimakonka ko muna neman taimakon wani amma ka ce kai kadai muke bautatawa a hausa kuma ka ce da wani ya zama ne ya zama gwaranci ke kai kadai muke bautawa magana ta kare in kuma ka kara wani kake da kuma wani a hau maganar mata maganar mata zama gwaranci ke na abudu wa na sayinu kai kadai muke bautatawa daga gare ka kuma kadai muke neman taimako alkawarin da kai din nan to ya kamata duk wani abin da yake sunan shi ibada kada ka yi kowa sai Allah ko don girman shi ko don kankantar shi san fahimta saboda kana ganin kankantar shi aka ce idza aznabta zabban sagiran sagiran fala tanzu ila sigari walakin unzu ila man asaita wa in zaka yi laifi zunubi kana ganin ai wannan laifin karami ne wannan zunubin karami ne a wanda ka saba wa din shi karami ne wanda ka saba wa din shi karami ne shi sa duk abin da yake sunan shi ibada kada kai mu kowa sai Allah duk wani neman taimako da shari'a ta hana a nema wajen kowa ne ne sai Allah in ka neme shi wajen kowa ne ne ka ta masa kenan kowa ne ne annabawa ne manzannai ne ruwa ne ne ruwa ne wuta ce gunki duk abin da ka nemi abin da ba a neman shi sai wajen Allah sai ka neme shi wurin wani Allah ka bautata ma wannan wani Allah kenan shine ibada so goma sha bakwai kullum zaka saya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu ta farki madaidaici addu'ar da kake yi kenan siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai wa ni'ima annabawa da manzannai kenan da salhan ghairil maghdubi alaihim ba ta farkin waɗanda kai fushi da su ba yahudawa kenan wala dalil haka ko ba ta farkin nasara ba kana sallame sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka je kuma ka shiga aiki yahudu da nasara kana idan da sallah ka warware alkawarin da kai tsakaninka da Allah ka saba alkawari kar azhar na shiga asuba kenan ladan sai tausaya maka yace hayya ala salah Allahu akbar Allah kai tawaye da duniya duka rabu da kowa hayya ala salah sai a zo ka zo kai sallah ka sake yin wani alkawarin kuma da azhar so hudu kana sallame sallah kuma da a ce kana da hankali duk abin da ya zo kafin ka sallame sallah zai da kace Allah ka shirye da tafarki bane da shi Allah ba na son tafarki yahudu da nasara to da abin da duk abin da ya zo maka sheka auna ka gani wannan abin hanyar manzannai ne annaba da manzannai ne ko hanyar yahudu da nasara ne wannan abubuwan yahudu da nasara ne ko abubuwan annabawa da manzannai ne wannan ya dace da shari'a ko ya dace da hanyar yahudu da nasara da a ce kana da hankali ko alkawarin da kake yi da gaske kake yi abinda za ka tunda kana da ma'auni kana da mudu da za ka aula amma kana sallame sallan asuba bayan ka faɗa su biyu sai ka koma a zahar a kira ka kuma kai wannan alkawari su hudu a hudu kai fatiha kana sallame sallah kuma duk abin da ya zo maka kai kudi kake so kai mulki kake so kai jin daɗin rayuwa kake so ba ruwanka wannan hanya yahudu da nasara ne ko hanya annaba da manzanne ne manzon annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da wannan ko ya yi da wannan ba abin da ya ba zafi ranka na so shida kenan la'asar na zuci kuma sai a kira ka dawo goma kenan kana idan da sallah kuma sai ka koma kuma abinda kai alkawari tsakaninka da Allah da kanka kake zuwa ka warware haka magruba haka isha haka ake yi to bawan Allah ka sani lokacin da zaka mutu shine lokacin da ka gama alkawari da Allah ko ko a'a bayan ka yi ka warware alkawari ka shiga cikin aiki Yahudu da Nasara an fahimta hatsarin da ke cikin rayuwar kenan to shi ne Allah yake aiko annaba da manzannai in al'amura suka daburce suka lalace sai annaba da manzannai su zo su shimfida ma mutane hanya su gyara musu hanya ɗaumu to wanda Allah ya gano daga far sai ka ga ya bi su qul ka ce da su ya ahlal kitabi ya kuma zuwa littafi in aka ce ahlal kitabi sai an ce yahudu da nasara a to al'umma annabi su ba ahlul kitabi bane ba su da littafi da aka sauka musu littafin su ba shine fi dukkan littafai girma da daraja da daukaka shine zai shafi sauran littafan duk baki ɗaya to ashe su ma in ba su yi aiki da littafin su ba abin da ya sami wancan sai ya same su Allah ya kiyaye ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq kada ku yi guluwi kada ku keta haddi kada ku keta iyaka a cikin addinin ku sai dai gaskiya wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu kada ku bi soyayya zukatan mutanen da suke surga sun bata tintini wa adallu kafiran kuma suka batar da mutane da yawa wa dallu an sawa sabili suka kuma bata suka kauce daga hanya na daidai ne kakkiyar hanya abinda ake fara kenan ya ahlal kitabi la taqulu fi dinikum kada ku yi gulumi kada ku kete haddi kada ku kete iyaka a cikin addinin ku ku menene gulumi a cikin addini me gulumi a cikin addini za ka kada ya littafi ya bazuwa littafi kada ku yi guluwi a cikin addini kada to me guluwi a cikin addini ai sai an fassara ma sai an bayyana maka tukun ka san kana guluwi ko ba ka guluwi al-guluwi huwa mujawazatul hadd keta iyaka keta hajji ga inda manzon Allah ya shata maka sai ka tsallaka ka ke ta haddi ga abinda manzon Allah ce maka kai sai ka canza ka kawo wani ka ke ta haddi ga inda manzon Allah ce eh, manzon Allah shine zai tsara maka ya za ka yi auratayya ya za ka yi zamantakewa ya za ka yi kasuwanci ya za ka girmama mutane daidan inda aka ce ka girmama mutum ka tsaya din nan in ka kara ka yi guluwi in ka rage ka rage an fahimta to sai manzo Allah shi ne tsara ma rayuwarka baki daya abinda ya faɗa maka din nan in ka tsallaka shi kai guluwi da yahudu da suka yi guluwi Allah ya kama su da nasara da kai duk daya kuke a wajen Allah dangantaka iri daya ce a wajen Allah kai ba dan Allah bane ba kaninsa bane ba dan bane ba dan kaninsa bane saboda Allah shi da aka ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akan haka dangantaka tsakanin Allah da bayansa duk dangantaka ɗaya ce ubangiji Allah wa sarki da halittarsa da ya halicce shi shi yasa abinda wani zai yi Allah ya kama shi ya yi laifi kai in kai sai Allah ya baka lada yake kai ma kai laifi duk dangantaka ɗaya ce من الذين كفروا من بني إسرائيل ألا أنشي وأن لسك كافر شي بني إسرائيل ألا لسان داوود أكان حرف النبي داوود وعيسى بن مريم مع النبي عيسى بن مريم ذلك الإشارة الكناية إلى من إلى ماذا ذلك الكناية ترجو إلى ماذا إلى اللعن لأنت دعك مسجد من ليس بما أصوب saboda sun saba wa Allah ba a ce don sun zama dogaye, ko gajeru ko farare ko bakaki ko maza ko mata ko masu mulki ko mara mulki ko masu kaza ko masu kaza ba a'a zalika bima asaw wannan abin ya same su ne saboda sun saba wa Allah to ce saba wa Allah shine sababin shiga cikin wannan halaka to duk wanda ya saba wa Allah sakamakon sa kenan ko kuwa wanda zai saba wa Allah shi a bashi lada wani ya saba wa Allah a bashi laifi wani ya saba wa Allah a ce shi an bashi lada a zalika bima asau wa kanu ya juna da sun kasance suna keta hajji kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'aluna kanu sun kasance la yatana haula an munkari fa'alu ba sa hannun ba sa hana junansu daga barin munkari balma ya kasance malaman bani isra'ila kaza ba shi da kyau kaza ba shi da kyau sai wane ya je kaza da ba shi da kyau din nan sai kuma gaban ku gaisa ku mu'amala da shi sai ma Allah zai kama malaman bani isra'ila ke kaza ba shi da kyau in yayi wannan abin sai ka ki abin ka ce masa a'a don Allah cewa ya latubayyinunnahu allamu waqa'atun lil qasami wallahi dole tabbas sai kun bayyana ma mutane gaskiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sai albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma sai suka samu tafi shi aka ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga abin da ba shi da kyau yana da iko sarki ne gwamna ne mai mulki ne ya isa in yayi ba abin sukunin da za ta tashi sai ya hana da hannu ya dusa abin ya lalata abin shi kenan kuma za a zauna lafiya in ba ka da wannan iko to kada ka yi wannan in ka yi wannan kai ma ka saba ma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai mulki mai iko in ya rusa abin ya fasa kwala da giya ba abin da zai faru kai kuma talaka ba ka da karfi sai ka ce za ka rusa sai a kashe ka sai a dake ka sai a yi maka komai sai ka samu fitina kai ma shari'a ta ce maka a'a kar ka yi wannan fa in lam yastati fa bi lisanihi in za ka yi rusa da hannu ba ya ce jama'a Allah baya son kaza Allah ya haramta kaza Allah ya haramta kaza shi kuma sai manyan malamai da suke da goyon baya ba wanda isa ya fito ya musu kaza da kaza kaza da kaza in ya zamana kai malami ne ga nan dai asan asan ba ka da wani asan ba ka da karfi ba ka da komai in ba ka shige kowa ya zo ya ma duka ya mare ka ya ma bulala ba to kai ma shi ma kada ka faɗa saboda kar ka sa kanka cikin fitina fa in lam yastati fa bi qalbihi Allah ya gani cikin zuciyarka Allahumma inna hadha munkarun fala Allah ka sani shi da wannan munkari ne ban yadda da shi ba a cikin zuciyarka waye zai zai dake waye zai zai kama ka ba da zai zai kama ka har aka tsallake wannan matakai guda uku to al'amari ya lalace baka iya ka rusa da hannu ba baka iya kai wazi da nasiha ba zuciyarka kuma yau da gobe da kai za zo ana kyakyata ta kyakya ana kyata kuma ana keta addinin Allah kuma ana dariya ana jin dadi ana raha kai ma ka shiga ciki kenan Allah ya kiyaye shi yasa ki wa zalika af'aful iman kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'aluna to la bi'isa ma kanu yaf'aluna abinda suke aikata ne mai ya munana to kai al'ummar annabi in kai sai a ce yayi kyau shi ma ya munana isa kai ya ɗaya ce daga Allah madaukakin sarki ya Allah madaukin sarki muna roƙonka don girman zatinka da isanka da kudura da irada Allah madaukin sarki muna roƙonka da ba mu lafiya da zama lafiya abinda lafiya da zama lafiya zai bukata na ce da sha da rufin asiri Allah ka hore mana Allah duk abin da karfin mu Allah ka shiga mana gaba Allah ka sa albarka a cikin kasuwanci da sana'a da noma da albashi da tanshu da duk wani mai bawan Allah da ke neman halaliyarsa Allah ka taimake shi ka sa mishi albarka ɗan mata masu neman maza Allah ka hada su da mazan kirki maza masu neman matan aure Allah ka hada su da wani kirki Allah madauke sarki ka ba mu lafiya da zama lafiya duk abin da ake shiryawa don a tashi hankalin wannan kasa mai daraja mai albarka kasar Kano ita ce cibiyar musulunci duk Afirka babu kasar duk West Africa babu kasar da zaka same ta da yawan musulmai da karfin addini da karfin ilimi kamar Kano to sa duk sa'an da aka girgiza Kano kowa sai ya tafi duk kasashe sai sun tafi to Allah ka kare ta ka kare dukkan kasashen musulmai Allahumma ajina fi man hadait wa ajina fi man afait wa tawalla fi man tawallait wa barik فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم